est Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. yau laraba 27 ga watan satumba shekarar 2023 kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a najeriya na shirin fara jin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa komi a yankin yan awari a nagorno karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur wani alkali ya yanke hukuncin cewa donald trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta saye suna har ya zama shugaban ƙasa amurka kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa hukumomi a jihar nejan najeriya sun fara ɗaukar matasan fulani dubu uku aikin banga a wani sabon mataki na daƙile matsalar rashin tsaro da jihar ke fama da ita fulani mu suka san daji su suka san kuma inda mutane ga suke biyowa mun tabbata da taimakon jami'an tsaro a wannan jihar inda aka ba mu goyon baya mun tabbata maganan sace-sace mutane da dabbobi zai zama tarihi. To a ƙasar Kamaru kuwa ɗaukacin malaman firamarin ƙasar ne ke shirin shiga yajin aiki muddin hukumomi ba su biya su bukatunsu ba. daga cikin bukatun da kungiyar ta gindaya wa gwamnati biyan basussuka da ake bin malamai a yin rajistan malaman cikin watanni uku kamar yadda gwamnati ta yi alkawari muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi na zai gabatar a wannan makon shirin zai duba hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a jihar kanin najeriya ta yanke ta mafa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi kamar yadda shugabannin kungiyoyin kwadagon suka faɗa jiya talata. Ƙungiyoyin dai sun yi ta tursasawa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi. Wanda ya sa farashin man fetur yake da sauƙi amma na cinye kuɗaɗen gwamnati. Farashin kaya ya tashin goron zabo ciki har da farashin kayan abinci, sufuri da wutar lantarki, yayin da galibin 'yan kasuwa da magidanta ke dogaro da injin man fetur wajen samun wutar lantarki. Manyan ƙungiyoyin kwadagon Najeriya na NLC da TUC sun ce za su fara yajin aiki a ranar uku ga watan Oktoba. shugabannin kungiyoyin sun faɗa a cikin wata sanarwa da suka fitar cewa zai zama rufewa baki ɗaya harshe gwamnati ta biya bukatun ma'aikatan najeriya da ma talakawan najeriya hukumomin yankin 'yan aware a nagorno karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi armenia fashewar ta faru ne da daren ranar litinin a headquarter yankin wadda armenia ke kira stefanakat ita kuma azerbaijan ke kira kankandi hukumomin yankin sun ce akalla mutane 290 na kwance a asibiti hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa gwamnatin armenia ta ba da rahoton cewa kimanin mutane tara ne suka tsere zuwa armenia daga nagorno-karabakh tun daga ranar 23 ga watan satumba bayan da azerbaijan ta ƙaddamar da farmakin karbe ikon yankin Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani alkali ya yanke hukuncin cewa Donald Trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta saye suna har ya zama shugaban ƙasa Amurka. Mai shari'a Arthur Engron wanda ya yanke hukuncin a wata ƙara da babbar lauyar gwamnatin New York ta shigar. ya gano cewa tsohon shugaban kasar da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar ƙarin gishiri a kimar kadarorinsa a kan takardun da ake amfani da su wajen kulle yarjejeniya da samun kuɗaɗe. Hukuncin na ingron ya warware muhimman ikirarin da aka yi a ƙarar Anthony General Letitia James, amma akwai sauran shida da suka rage. tisha James na neman a ci Trump tare dala miliyan 250 da kuma haramta masa yin kasuwanci a New York jiharsa. To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba batun tsaro a Najeriya. Gwamnatin jihar Neja ta fara aikin ɗaukan matasan Fulani dubu aikin banga. hukumomin jihar ta neja wacce ke tsakiyar arewacin najeriya sun ɗauki wannan mataki ne da zumar taimakawa jami'an tsaro a yakin da suke yi da 'yan fashin daji a jihar kamar da za ku ji a wannan rahoto da mustapha nasiru batsari ya mana daga mina a ci gaba da neman hanyoyin shawo kan matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da addabar yankuna daban-daban na najeriya hukumomi a matakai daban-daban na ƙasar na ci gaba da ɗaukar matakai da za su taimaka wa jami'an tsaro wajen shawo kan wannan matsala. A kan haka ne ma gwamnatin jihar Niger ta fara aikin ɗaukar samarin Fulani har guda dubu uku da za su gudanar da aikin sintiri ko kuma banga domin taimakawa jami'an tsaro a faɗin jihar Niger. Alhaji Aminu Aliyu Goro shine babban sakatare a ma'aikatar kula da harkokin Fulani makiyaya a jihar Niger. Ya ce ɗaukar matasan Fulanin su yi aikin bangar zai taimaka sosai wajen shawo kan wannan matsala. Saboda an samu 'yan bangan Fulani da za su duba eh, insecurity da ke damun a Niger State yanzu na zai zo eh, long a samu zaman lafiya a Niger State a Najeriya gaba ɗaya. To masana harkokin makiyayan dai sun ce wannan mataki yana da matukar mahimmanci sosai. idan aka yi la'akari da yadda ilahirin matasan fulanin sun san duk wani lungu da saƙo da waɗannan 'yan bindiga ke shigowa jihar Niger. Tsohon shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Yusuf Boso ya ce matasan Fulanin sun san hanyoyin da 'yan bindigar ke shigowa jihar Niger. Fulani mu suka san daji, su suka san kuma inda mutane ga suke biyowa. Mun tabbata da taimakon jami'an tsaro a wannan jihar, inda aka ba mu goyon baya, mun tabbata maganan sace-sace mutane da dabbobi zai zama tarihi. Alhaji Nasiru Muhammad Manta shine kwamandan kungiyar 'yan banga a jihar Niger. ya ce suna maraba da wannan tsari. Lallai ina da yakinin cewa zaman lafiya zai taho mai kyau a jihar Niger domin akwai yawancin yaran Fulani 'yan sa kai vigilanti ne wanda muke aiki da su domin kama 'yan ta'adda. Fata dai wannan mataki ya kai ga nasarar samun sauƙin wannan matsala da a yanzu haka ta kusan durƙusar da duk wasu ayyukan ci gaban jama'a. a ɓangarori da dama na jihohin arewacin Najeriya. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Jiya talata kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy ya yi kira ga shugaba Joe Biden bai amince da ɗaukar tsauraran matakan kare kan iyakokin ƙasar don a kauce ma cikas da fannoni da dama na gwamnatin amurka za su fuskanta daga duk wani tsaye da harkokin gwamnati wanda hakan zai zama na hudu cikin shekaru goma shawarar makati na jam'iyyar republican ba lallai ta iya warware rikicin kashe kudaden wanda zai dakatar da dubban ɗaruruwan ma'aikatan tarayya a ranar lahadi mai zuwa ba kamar yadda biden da takwarorinsa na jam'iyyar democrat waɗanda ke rike da majalisar dattawa suka yi watsi da shawarorin jam'iyyar republican kan yadda za a kare kan iyakar yayin da ya rage kwanaki hudu kawai wa'adin ya cika majalisin bi sun bi hanyoyi mabambanta shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck schumer dan jam'iyyar democrat ya sanar a cikin wani jawabi da ya a majalisar dattawa cewa masu sassauci na bangarorin biyu na gabda bayyana wani kudurin doka da zai hana rufe gwamnati ranar lahadi tare da kudirin kashe kudade ministan yawon bude ido na isra'ila hayim kaz ya je saudiya a jiya talata abinda isra'ila ta bayyana a matsayin karo na farko na ziyarar diflomasiya a hukumance da wani dan majalisar zartarwar kasar ya kai ziyara aiki a saudiya kaz zai halarci taro kan harkokin yawon bude ido na majalisar ɗinkin duniya a riyadh yayin da kaz ke shirin ziyarar masarautar saudiya na ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da amurka ta taimaka aka kulla wadda za ta iya kaiwa ga kulla dangantakar bai daya tsakanin saudiya da isra'ila yayin da tawagar isra'ila karkashin kaz ke ziyara a kasar saudiya sabon manzon farko da saudiya ta nada a hukumar falasɗinawa ya kai ziyara ta farko zuwa gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye domin mika wa shugaban Falasina Mahmud Abbas takardar shaidarsa ta kama aiki. daga ƙarshe, hukumomi a yankin arewa maso yammacin Pakistan sun ce wani farmaki da aka kai a yankin a wani farmaki da aka kai na yaƙi da ta'addanci ya yi sanadin kame wasu jami'an ƙungiyar IS na yankin guda hudu. Sashen yaƙi da ta'addanci na yankin ya ce an kai harin ne a Peshawar, headquarter lardin Kibar Pakhtunkhwa. ya bayyana waɗanda aka tsare ɗin da cewa 'yan asalin ƙasar afghanistan ne da ke da alaƙa da shiyar khorasan ta is ko isk sanarwar ta ce mutanen sun shirya kai hare-hare a cikin birnin inda suka auna wasu mabiya tsirarin addinai da jami'an tsaro A gaida Muhammad habis Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu duba batun ilimi a kamaru inda malaman firamare ke shirin tsunduma yajin aikin sai baba ta gani a ranar biyar ga watan oktoba da ke tafi malaman suna neman gwamnatin ta kamaru ta cika alkawuran da ta yi musu waɗanda suka hada hadda biyan su albashinsu da suke bin gwamnatin yayin da hukumomin ƙasar ke ƙoƙarin rarrashin malaman daga birnin duwala ga rahoton da maimunatu sa'adu ta aiko mana Malaman makarantun firamare na ƙasar Kamaru sun fitar da wata wasiƙa zuwa ministan ilimin kasar Laurent Serge Tundinguwa da batun aiwatar da yajin aiki ranar biyar ga watan Oktoba 2023 wanda kuma zai iya ci gaba har sai gwamnati ta amsa musu bukatunsu. Wannan barazanar da haɗin gwiwar ƙungiyar kwadago na malaman makarantu, kwangila da iyaye ta ƙasa SNCOP inda ta gindayawa gwamnati bukatun malaman luc desire malamin firamare a garin milo da ke gundumar mungo a jihar litoral ya yi bayani kamar haka idan har an ɗau bukatunmu da muhimmanci muna tabbatarwa gwamnati da sake ɗaukar alli kuma dukkaninmu a wannan lokacin mun san abin da ya cancanta mu yi daga cikin bukatun da kungiyar ta gindayawa gwamnati biyan basussuka da ake ake bin malamai a yi rajistan malaman cikin watanni uku kamar yadda gwamnatin ta yi alkawari sannan kuma ta biya su albashinsu na kowane wata sannan kuma kungiyar ta gargaɗi gwamnati kan rashin mutunta alkawura mu saurari ND Juna Erman daga cikin malamai masu yajin aikin Euh, tun 2020, minista ya ce da mu za a fara bamu kaɗan daga cikin albashinmu amma kuma har yanzu babu wani abun da muka gani. Daga cikin bukatu har ila yau dai akwai biyan malaman kwangila na yankuna rukunni na biyu da suke jira tun shekaru bakwai. Biyan basu sukan guraben aiki yayin jarrabawa sefe farkon difloma shiga sakandare a Kamaru da kula su wajen more rayuwa sannan da samun kyakkyawar alaka tsakanin gwamnati da kungiyar kwadago. Mu ji daga bakin Fari Jacqueline. Tun dubu biyu da goma aka ɗauke ni a matsayin malamar kwangila bani da wajen zama ko takardun shaida ina cikin wani yanayi na rayuwa cikin matsanancin hali idan yau na fito na aiwatar da yajin aiki saboda ina neman hakkina ne aujourd'hui j'ai grève je réclame mon droit duk da cewa sau da dama ake aikawa ofishin ministan wasiƙu dangane da bukatun malaman amma har yanzu ba a ce ufan ba hakan ya sa malaman sakandare suka zabura tun 2022 suka kirkire kungiyar ota wacce take cewa mun daɗe muna jira suka kira wannan yajin aiki da ƙauracewa alli hakan ya sa malaman firamare suka bi sawun takwarorinsu na sakandare da suka kirkiri suma ots wato mun daɗe muna jurewa sannan kuma tun hudu ga watan satumba 2023 suka fara gudanar da yajin aiki saboda ƙoƙarin kwato hakkinsu maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a ƙasar kamaru a gaida maimunatu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a com ko kuma sashin hausa hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya kotunan sauraren kararrakin zaɓe a najeriya na ci gaba da yanke hukunci kan shari'un zaɓen gwamnoni to sai dai ta jihar kano ce ta fi jan hankalin jama'a jama'a assalamu alaikum kawo yanzu kotunan sauraren kararrakin zaɓe a najeriya sun yanke hukunci kan kararrakin da aka shigar na zaɓen gwamnoni a jihohin bauchi da kano da zamfara da enugu da oshun da gombe da Legas da filato to sai dai a dukkan jihohin kotunan sun tabbatar da zaben gwamnonin da ke kai tare da yin watsi da kararrakin da aka shigar idan ka ɗebe jihar kano wace kotun sauraren karar zaben gwamna ta soke zaben gwamna abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp inda ta ayyana nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc a zaman wanda ya lashe zaben na gwamnan jihar da aka gudanar a watan maris da ya gabata Kotun ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ta zaftare ƙuri'u 165,663 daga cikin ƙuri'un da gwamnan ya samu a zaben. Bayan da ta gamsu da korafin da jam'iyyar APC ta gabatar na cewa an yi arin gizon ƙuri'un ne waɗanda ba sa ɗauke da hatimi ko sa hannun hukumar zaɓe. Jim kaɗan bayan bayyana hukuncin kotun. gwamnan jihar abba kabir yusuf ya yi jawabi inda ya ce zai ɗaukaka ƙara wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani bayan ɗaukar fiye da awoyi bakwai suna yanke wannan hukunci ta hanyar yanar gizo-gizo mun gamsu da cewa wannan hukunci nasu cike yake da kurakurai da ba za su musaltu ba dangane da haka mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta insha Allah. Muna so mu amfani da wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai sage mana gwiwa ba. ko ya rage mana karsashi wajen gudanar da ayyukanmu wanda muka saba muke muku ala hali. To sai dai a bangaren dan takarar jam'iyyar APC Nasiru Gawuna hukuncin ya zo musu daidai. Mun yi wa Allah wata ala godiya da ya nuna mana wannan hukunci da aka yi kuma kamar yadda nake faɗa ko da yaushe duk hukuncin da ya zo hukunci ne na Allah. To mun yi wa Allah godiya da ya samu ne muka sami wannan nasara a wannan shari'a da aka yi ta gabatarwa har zuwa lokacin da aka yanke. ganin cewa bangaren gwamnan da aka rantsar a jam'iyyar nnpp kenan sun ce za su ɗaukaka ƙara waɗanne shirye-shirye kuke da shi don tankarar wannan batu idan aka koma kotun ɗaukaka ƙara to alhamdulillah ina ganin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda muka sami fahimta daga lauyoyinmu wanda su ne wanda suke da alhakin yin wannan sun sanar mana cewa ba abu ne wanda za a daɗe ba dama ita wannan kotu ta farko ita ce wadda za a gabatar da shaidu za a gabatar da korafe-korafe da abubuwan duk da ake gani alhamdulillahi mun gabatar da shaidu sama da talatin su kuma sun gabatar da shaida guda ɗaya alhamdulillahi ba mu da wani haufi ba ma tunanin komai akan cewa da yardar allah allah zai daɗa tabbatarwa ya tabbatar mana da nasarar mu in allah ya so ya yadda. farfesa bello muhammad bada malami ne a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto ya kuma yi fashin baki kan shari'ar ta jihar kano to yana ganin tun wancan sati da ya gabata alama duka ta nuna cewa mutane nnpp suna zaton haka ta faru domin kaga haka kwamishina ɗinsu gwamna ya sauke shi domin ya faɗa cewa in aka sauke su komi na iya faruwa yana yi wakila sun ga kokarin da lauyoyinsu sun ka yi na kokarin su kare abin da sun ka ci kila kuma sun ga wani rashin tabukawa abin kware da ya kamata lauyoyinsu su kila ba su yi ba ko kuma su suka san babban dalilin da ya sa sun cin kai shi su ma waɗanda suka yi nasara da yawa daga cikin su sun cin kai cewa za su yi nasara yana yiwa su ma sun san da cewa kila akwai wani abu da a ɓoye wanda sun ka gabatar gaban kotu waɗannan abubuwa duk sun zo sun faru babban matsala ko shi ita ce 'yan siyasa mu a lokacin da suke son su ci zaɓe babu ruwansu suna da aƙida cewa cewa kai dai ka yi kokari ka ci zaɓe daga baya komi ake yi a tafi kotu akwai ciwo a ce ma sha'ani demokuraɗiyya bayan mutane sun gama zaɓe kusan kotu ita ke tabbatar da zaɓe ya yi ko bai yi ba domin za a je kotu mutane bayan sun yi zaɓe kotu ta faɗi wane ne ya ci ko wane ne bai ci ba wanda a sama ta saukashe shi wanda a ƙasa ma ta aza shi bisa ga abin da ya bayyana ga kotu ta gana mai idanunta to irin waɗannan abubuwa shi ya kamata a ce 'yan siyasa sun lura da shi sadda suke kokarin su ci zaɓe suka kama hanya ka iske cewa suna noma suna tsambare kuma tsambarin sai ka iske cewa ba su rihe shi ba abokanai hamma su suna kallo su kyade su sai bayan an gama zabe an faɗi cewa sun ci sannan su ɗauke su su kai kotu su ɗauko tsambarin nan su gwada ma alkali a ita shari'a su ma lauyoyi da ma lokacin kakar su ce wannan ya faɗa wannan ya faɗa daga ƙarshe irin wannan abin da ya faru ya zo ya faru a irin kano ba mamaki ba ne kusan wuri ne inda yake sun daɗe da wayewa ga abin da ya shafi siyasa hadi a arewacin najeriya mutane ne da ɗaya sun saba tun lokacin nehu har zuwa lokacin prp da makamantansu su sukan zaɓi jam'iyya wadda suke ganin cewa ita da maslaha maslaha gare su su babu ruwansu da abin da ya zamanta a ce a ga abin da an maslaha na arewacin najeriya ko najeriya su suna da haka kuma ga wannan sha'ani na nnpp abin da suka yi kenan in allah sa sun kara tun tunda doka ta ba da dama daukaka kara in sun yi nasara nnpp ta tabbata a nan kano ko kuma in ce arewacin najeriya idan kuma daukaka kara ba tabbatar da su ba to kuma ita nnpp ta yi bankwana da arewacin najeriya watan sai dai wani jiko wani al'amari da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka gudanar da zaman yanke hukuncin kotun inda alkalan uku suke a wurare daban-daban amma suka yanke hukuncin ta kafar sadarwar hoton bidiyo da aka saka a zauren kotun a kano lamarin da masanin shari'a barista mai nasara kogo umar ya ce wani sabon abu ne da ba a taba gani ba a najeriya to wannan eh, abu da ya faru a jihar kano abu ne wanda yake sabo domin ba a taba yin shi ba ban taba jin a wani wuri an yi shi ba duk da yake dai kotuna karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 304 suna da hurumi na shirya tsare-tsaren yadda za a gudanar da zaman shari'a su wala Allah shigar da kara ko kuma ba da hukunci ko kuma zaman takewa kotu ma duka kotuna suna da wannan hurumi karkashin sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin najeriya kamar da na bayani to amma wannan a ce an ba da hukunci ta madobin dubarudu to ina jin na farko kenan ni da na taba jin shi a saboda haka ni san shi ba a dokar najeriya kuma sabon abu ne aka kirkiro to amma yadda dokar najeriya take shine duk wani abu da ya faru in wani bai kalubalance shi aka ce an soke shi ba to ya riga ya zama al'ada kenan kuma in ba a yi hankali ba haka za a ci gaba da yi wanda kuma zai zama mataki ne na ƙara zurfafa al'amuran algus a harkokin shari'a domin idan ya kasance alkalai suna da dama su je wani wuri su ɓoye su ba da hukunci ta kafar sadarwar dubarudu ba tare da an zauna tsagwaro ido da ido lauyoyi da sauran masu ƙara na kallon su ba to akwai yiwuwar wannan zai iya zama wani tagomashi wanda wannan abin zai iya zama unguwar zoma yanke haihuwar sabuwar farka ta harkokin cin hanci da rashawa da kuma da hana a harkokin kotu amma a yanzu ba zan ce an karya wata doka ba don ban san abu hujja cewa babu shi ba ban zan ce an karya doka ba kuna da hujja da za su yi tsare-tsaren abubuwan su yadda suka ga dama amma ba abu ne da ya kamata a karfafa ko a bari ya ci gaba ba eh, ina sa ran a ce za a kalubalance shi ko don ya zama ah, linzami ne wanda za a ja hankalin kotu ta daina wannan abubuwa a gaba amma duk da haka tun da ya faru kuma lauyoyin ba su kalubalance shi ba to ya zama al'ada abinda a turanci ake kira president wanda kuma wani na iya amfani da shi kuma shi ma ya zauna lafiya tun da lokacin da aka yi wannan ba a kalubalance shi ba. masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa muhammad nasir da halima abdulra'uf sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc har yanzu dai ga murtalan da wannan sako wasanni a takaice Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Zarika ruga, kwallon kwando har da taraga. ko kawa da damben zamani da na gargajiya. Wanda bai ga damben shago bana da sauran kallo mutum yana. Kama daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa. Wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku Kan wasanni da kungiyoyi zaɓin ranku. Irin kamar kulob irin Watford a ce ta ci mu hudu da ɗaya abu ne abun kunya kuma dama. Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe tara da rabi na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. Ka gaida mutala da fatan za a kasance tare da mu yanzu ga labaran duniya a takaice. Manyan kungiyoyin ma'aikata biyu a Najeriya na shirin fara yajin aikin sai baba ta gani a mako mai zuwa domin nuna adawa da matsalar tsadar rayuwa bayan da gwamnati ta cire tallafin man fetur mai cin kuɗi kamar yadda shugabannin kungiyoyin kwadagon suka faɗa jiya talata. Kungiyoyin dai sun yi ta tursasawa shugaban ƙasa Bola Tinubu kan ya janye matakin da ya ɗauka a watan Mayu na soke tallafin man fetur da aka kwashe shekaru da dama ana yi. wanda ya sa farashin man fetur yake da sauƙi amma na cinye kudaden gwamnati. Hukumomi a yankin yan aware a Nagorno-Karabakh sun ce akalla mutane 68 sun mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani depo na man fetur yayin da dubban mutane suka tsere daga yankin suka nufi Armenia. Fashewar ta faru ne da daren Litinin a hedkwatar yankin wadda Armenia ke kira Stepanakat ita kuma Azerbaijan ke kira Kankandi. hukumomin yankin sun ce akalla mutane 290 na kwanci a asibiti wani alkali ya yanke hukuncin cewa donald trump ya yi zamba na tsawon shekara da shekaru a lokacin da yake gine-ginen gidaje da ta sa ya yi suna har ya zama shugaban ƙasa amurka mai shari'a arthur ingron wanda ya yanke hukuncin a wata kara da babbar lauyar gwamnatin new york ta shigar ya gano cewa tsohon shugaban kasar da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar karin gishiri a kimar kadarorinsa akan takaddun da ake amfani da su wajen kulle yarjejeniya da samun kudade. jiya talata kakakin majalisar wakilan amurka kevin mccarthy ya yi kira ga shugaba joe biden da ya amince da ɗaukar tsauraran matakan kare kan iyakokin ƙasar don a kauce ma cikas da fannoni da dama na gwamnatin amurka za su fuskanta daga duk wani tsaye da harkokin gwamnati wanda hakan zai zama na hudu cikin shekaru goma shawarar makati na jam'iyyar republican ba lallai ta iya warware rikicin kashe kudaden wanda zai dakatar da dubban ɗaruruwan ma'aikatan tarayya a ranar lahadi mai zuwa ba kamar yadda biden da takwarorinsa na jam'iyyar democrat waɗanda ke rike da majalisar dattawa suka yi watsi da shawarorin jam'iyyar republican kan yadda za a kare kan iyakar. masu saurare baki daya abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji salu na kande da ke jos a jihar filatan najeriya bisa rashin alhaji hafiz abdullahi na kande wanda allah ya rasuwa a jiya talata da fatan allah ya sa ya huta amin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya tani gabatarwa da dadi balawe da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu jona cummins ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu